أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na 99 a cikin karatunmu na al'iziya yau 19 ga watan da saniya jira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1435 wanda kuma 19 ga watan hudu na shekara ta 2014 ta miladiya za mu tashi fasali na biyu a cikin babi na goma babin karshe babin rabon gado alfara'id za mu tashi fasali na biyu a cikin wannan babi shine babin da malam yake cewa alfurudun latihiyar usul sita. a alfurud wato rabon gado wanda aka yanke wanda ake wato yankakken kaso na gado wanda yake sune usul wanda suke sune suke matabbata a cikin alkur'ani sitta guda shida ne wato rabon gado iri biyu ne akwai rabo da ake yi da kaso ayyananne rabi ko rabin rabi ko rabin rabin rabi shine fimuni kenan ko sulusi ko makamancin wannan wannan shine ake ce ma wato alfar yankakken rabo akwai kuma rabo nau'i na biyu da ake yi da ake ce masa at-ta'sib shine mai kwashe sauran dukiya abin da ya saura a dukiya shi zai kwasa shi ba a bashi cewa ga kaso nasa to wannan su ne ake ce ma al'asaba wato su ne dangi wato dangi na mamaci maza da wanda suke dangantakarsu da mamaci ta fuskar maza ne wanda yake akwai asbab din kamar yadda zai zo a gaba saboda haka nau'in rabon gado biyu ne a tasib walfar to yanzu malam zai magana akan alfar fard domin shine asali don ba a rabon gado sai masu nan kaso ba a bama mai ta'asibi wanda yake kwasar sauran dukiya ba a bashi sauran sai an bama duk wanda Allah ya ce ga kasan da za a bashi to waɗannan kashe-kashen yanda rabon gado ya zo a cikin alkur'ani kashe-kashen guda shida ne su ne asali na dukkan farilla yawanci malamai wajen raba kasan sukan ɗauki abin da suke ce ma a wato a tsarikatu a fara daga sama ai ƙasa ko kuma tsarika tuttalli a fara daga ƙasa kai sama a fara daga sama ai ƙasa shine wato rabon farko rabi sai rabin rabinsa a rabi sai rabinsa rabin rabi nawa kenan rubu'i rubu'i rabi shine kashi ɗaya cikin biyu ko to rabinsa shine rubu'i kashi ɗaya cikin hudu sai rabin rabi sumuni kenan rabin a wato rabin rabin rabi kenan ko eh rabin kwata kenan eh shine ai kwata ita rabin rabi ce to in ka tafi na hawa na uku kuma rabin rabin rabi shine thumuni kenan kashi ɗaya cikin takwas sai kuma sulusi kashi ɗaya cikin uku sai rabin sulusi shine shine sudusi afwan sulusan sulusi biyu sai rabin sulusan sulusi ɗaya sai kuma rabin sulusi shine sulusi kenan kaga kowanne haka ka ɗauko shi daga farko sai ka raba shi ka sake raba shi sumuni rubu'i nisifi rubu'i sumuni sannan thuluthani sulusi biyu sulusi ɗaya sulusi wato sulusi biyu da rabin sulusi biyu da rabin rabin sulusi biyu waɗannan su ne guda shida ɗin malamin mushe shek ya Allah ya ji kansa yana kamanta shi da cewa kamar ɗaki kamar gida ne in ka shiga gida ga ga ga falo nan gefen ka ga ɗakuna guda uku nan gefen ka ga ɗakuna guda uku ɗakin farko ɗakin yan nufi ɗaki na biyu ɗakin yan rabin su rubu'i ɗaki na uku ɗakin yan rabin na gaba da su shine sumuni gefe na biyu 'yan sulusi biyu ɗakin da yake bunsu 'yan sulusi ɗakin da yake bunsu 'yan sulusi sai ka zo ka fi magada wani magaji ne aka ce za a sashi a cikin ɗakin 'yan nisifi sai ka jefa shi sai ka sake duba wannan a wani ɗaki za a sashi sai ka jefa shi da aka ta sai ka samu magadan ashabul furu to yanzu za mu bi za mu shiga ɗakin farko su wayanne ne ake jefa su a cikin ɗakin farko an nisifi ce an-nisfu rabi wa huwa fardu hamsa wannan kaso ne na jinsin magada guda biyar jinsin magada guda nawa guda biyar kowane ɗaya daga cikinsu idan ya zo cin gado rabin dukiya za a bashi inda yana da gadon rabin dukiya za a bashi na farkon su yace albintu lissulbi ya ta ciki ta tsatsan mutum ya wadda mutum ya haifa ta cikin mutum idan mutum ya mutu ya bar yarsa to za a ba ta rabin dukiya amma da sharaɗi da sharaɗin ya zamanto cewar ba ta da uwa wanda za su yi gado da shi ya zamanto asibinta wanda za su kwashe dukiyar sai a raba musu liddakari mislu hadil unsayin idan babu ɗa to nisfi za a bata sharaɗi na biyu ta zamanto ita kaɗai ce ba ta da yar uwa wadda za ta yi gado tare da ita me dalilin wannan na'am fa in kanat wahidatan falahan nisf yusikumullahu fi auladikum Allah ya ne muku wasici akan ƴaƴanku lidzakari mithlu haddil unthayayn namiji yana da kwatankwacin kasan mata guda biyu wato idan akwai maza da mata kenan to kaga shi sa aka ce sharaɗin ta samu nisifi ya to babu namiji tare da ita domin ta in akwai namiji za ta zamanto li zakari mithlu hadhil unthayni fa in kan fa in kunna nisa'an fawqa thnatayn falahunna thuluthu ma tara wa in kanat wahidatan falahan idan ita kadai ce yar falahan to wannan shine shahidi tana da rabin dukiya saboda ka sharaɗin sharaɗi biyu ne da ya take samun rabon nisu sharaɗi na farko ya zamanto babu asibi tare da ita wato babu namiji wanda yake a darajarta shi ne ɗan uwanta sawa'un li'abinta ko shaƙiƙinta sharaɗi na biyu ta zamanto ita kaɗai babu wata 'yar uwa tare da ita to kun ga mun samu ɗaya kenan da za a cikin wannan ajin za a sanya ta wa bintul ibni inda adamiha da yar ɗa inda adamiha yayin rashin ita rashin me adamiha wace zamirin da me yake komawa bintu inda adamil binti yar ɗa idan babu ɗaya ta ciki to yar ɗa sai ta tsaya a makaminta domin ita ma ya ce Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum alwalad a nan wajen ya hada azzakar wal unsa Da namiji ko da mace haka zalika da da da dan da ko yar da banda dan ya banda yar ya don su ba ƴaƴan magaji bane su ƴaƴan waɗansu ne banuna banu abna'ina ko wa banatuna بنوهن abnatu الرجال abna'ur rijali al-aba'idi haka mawaƙin laraba ya ce wannan ya faɗi shari'a ne dan shari'a ma akan haka take yace banuna banu abna'ina ƴaƴanmu su ne ƴaƴan ƴaƴanmu maza wa banatuna ƴaƴanmu mata kuwa banuhunna ƴaƴansu abna'ur rijalil abaidi ƴaƴan waɗansu mazaje ne ƴan wani gida ne ba ƴan gidanmu bane sai dai muna da dangantakar zumunci da su amma su ba za su ba za su Ah, ba za su ci gado da ta'asib ba don ba in wato ba 'ya'ya ne ga magaji din ba saboda haka bintul ibn tana cin gado ita ma sharaɗin me sharaɗin ta na cin gado sharaɗi na farko ya zamanto babu asibi tare da ita a darajarta wato babu ba ta da a ɗan uwanta ko ɗan amminta an fahimci ɗan amminta jika ce ga mamaci an fahimta jika ce yar ɗansa yana da 'ya'ya maza da yawa 'ya'ya maza ɗin wani daga cikinsu ya sami 'ya'ya wani kuma yana da ɗa saboda haka yana kaga yana da jika kenan ɗan ɗa duk da yake ba ubansu ɗaya da wannan ba kaga wannan ɗan ɗa ɗin ya zamanto ɗan baffanta ne kenan ɗan baffanta ne amma shi ma zai zamanto mata tun tunda darajar su ɗaya a wajen gado saboda haka tamkar ya zamanto wato yan uwa ne saboda haka an tashi raba musu dukiya za ta zamanto lizzaka da mithlu hadhil unthayn kamar dan uwanta ne dan uwanta wanda suke sun taho daga wajen kakan ta hanyar uba guda an fahimta kaga idan suka taho daga wajen kakan ta hanyar uba guda suka zamanto su su biyu ne da ita ya da ɗan uwanta namiji ɗan uwanta namiji wanda yake wani ɗan uwanta namiji shi ma jikan kakan nata ne wanda ya rasu to kaga sun to su ne asibai to da sharaɗi babu asibi wato asibi kuma anan wajen gare ta shine ɗan uwanta ko ɗan baffanta sharadi na farko kenan Sharaɗi na biyu ta zamanto ita kadai ce ba ta da mushariki ba wanda yake musharaka da ita me mushariki nan ta zamanto tana da yar uwa ko yar baffa tunda ita ma za ta ita ma yar ɗaci ko ba haka ba ita ma darajar ta ɗaya saboda ka raba in suna in sun zamanto sun fice in akwai wani wanda yake a darajar ta za su zamanto musharaka za su tarayya za su hukuncin sai ya zamanto daban saboda ka shar'i ta zamanto ita kadai ce sannan kuma za ta an ƙara da sharaɗi na uku kada ya zamanto akwai ɗa wanda zai mata hajar wanda zai hana ta zai hana ta cin gado domin dama sharaɗin gado duk wanda yake ya sun wato ya duro daga mamaci ta hanyar wata wasiɗa to idan akwai wannan wasiɗa sai ta hana shi ita wannan ya ai ba daga mamacin ta zo mu ba ratan ba ta hanyar ɗatano to na idan aka samu ɗa sai ya hana ta tunda an samu asali yaushe za a koma ya zuwa ga fara'i saboda aka da sharaɗi uku 'yar ɗa take cin gado kun rike sharaɗin eh sharaɗi na farko na'am ba ta da asidi sharaɗi na biyu na'am ba ta da ba ta da yar uwa a maimakon wato in kuna so ku samu abin yanda yake tabiri na fiqhu sosai ku ce ba ta da mai tarayya da ita a cikin gado ba ta da mushariki shine yar uwa ko yar baffa tunda yar baffa ma ba yar uwarta bace amma tana musharaka da ita tana tarayya da ita ba ta da abokiyar tarayya sharadi na uku na'am ba ta da wanda zai kare ta dan babu dan mamaci babu dan mamaci shine ubanta babu mahaifinta babu baffanta babu mahaifinta babu baffanta eh, da mahaifinta da baffanninta dukkaninsu 'ya'ya ne ga mamacin kowannen su zai hana cikin gado an fahimta to me yasa aka ce ba za a ba ma 'ya ko 'yar ɗa rabi ba idan ya zamanto tare da ita akwai asibi alal misali ɗaya ce ta cikin mutum mutum ya mutu ya bar 'yarsa amma tare da 'yar akwai ɗan uwanta namiji wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya a wannan hali an ce ba za a ta rabi ba ko me hikimar da aka hana ta rabi a lokacin na'am na'am ahsan dan kanta ci karo da lidakari mithlu hadhil unthayn idan aka bata rabi kaga dan uwanta shi ma rabi za a bashi kenan an daidaita su an daidaita su bayan kuma idan wani abu ya same ta wannan dan uwan nata shine waliyinta shi zai aurar da ita shi zai ɗauki nauyinta amma an daidaita su a cikin rabon gado to hikima alkur'ani ta bambance tsakanin namiji da mace saboda namiji ta ɗora masa nauyin da mace ba a ɗora mata ba kaga shi namiji a shi mace dukiyarta ta tashi amma shi ko namiji dukiyarsa da shi da waɗanda suke da wanda yake ɗaukan nauyi zai ɗauki nauyinta to shi yasa idan akwai asubi tare da ita in akwai namiji wanda yake a darajarsa wanda zai gado tare da ita to sai ba za a ba rabi ba sai a ce to yanzu ke babu a gado na alfarilla gadon farilla a gare ki za ki koma gadon asibci ne an fahimta to mun sabu mutum nawa muka samu yanzu a cikin ajin a cikin ɗakin rabi biyu da ya da yar ɗako kuma wannan yar ɗaɗin wa in a guha ko da ubanta yayi ƙasa ƙasa da mamacin yar ɗa ko yar ɗan ɗa an fahimta yar jika kenan silsilar eh idan ya zamanto shi ma babu wani wanda yake ɗa wanda yake sama da ita na wal uktu lil abi wal um da yar uwa wadda take lil abi wal um yar uwa ta ta uba da uwa wato shaqiqiya kenan yar uwa shaqiqiya ita ma nisfi take samu afwan kafin mu je wajen wannan me dalilin cewa yar da ita ma rabi ake bata na'am hukuncinta hukuncin hukuncin ya ne a hasan fa in kanat wahidatan fal dan ita ma ya ce bintul ibni kamar bintu ce to sai kuma aka zo kashi na uku wadda take magajiya ta uku ita ce al-ukhtu lil abi wal um shine al-ukhtu shaqiqa ko yar uwa wadda take shaqiqiya yar uwa wadda take shaqiqiya ita ma idan ita kadai ce za ta dauki rabin dukiya idan babu wani wato idan ba ta za ta dauki rabin dukiya dalili kuwa shine ayar karshe ta suratul nisa in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tara ko Allah yace idan mutum ya mutu ba shi da ɗa yana da ‘yar uwa to ‘yar uwa a nan wajen ana nufin ‘yar uwa shaƙiƙiya ko ‘yar uwa li'abiya to falaha nisfu ma tara tana da rabi to kaga sharadi me amma kaga alkur'ani ya faɗi sharadin ko sharadi na farko Shi ne ya ce laisa na walad ba shi da ɗa ɗa ko ɗaya dan walad a nan wajen shi abin da yake nufi kenan ko ɗa ko ɗaya ko ɗa ko ɗaya ko ɗan ɗa ko ƴar ɗa in babu shi ne wanda ake ce ma alfar ulwari reshi wanda yake mai wanda yake mai yin gado sharaɗi na farko kenan sharaɗi na biyu ba ta da asibi ba ta da asibi ba ta da namiji wato ɗan uwanta shaƙiƙi ko ɗan uwanta li'ab wanda yake za su haɗu su zamanto su ne asibai dalili ko shine Allah ta'ala ya ce fa in kanu watan rijalan wa nisa'an falidhakari mithlu hadhil unthayn in yan uwa ne maza da mata to falidhakari mithlu hadhil unthayn kun ga sharadi biyu kenan ko to sharadi na uku ta zamanto ita kadai sharaɗi na uku ta zamanto ita kaɗai fa in kunna nisa'an na taini? falahunna thulutha matara. idan yan uwan sun zamanto mata ne sama da biyu to falahunna falahunna thulutha ma suna da sulusi na abin da ya bari idan saboda in ita kadai ce shi ne kawai take da nisu amma in sun zamanto biyu da abin da ya fi haka to wannan farillar su za ta walil abi inda adamiha da kuma al'uktu lil ab da yar uwa li abiya inda adamiha yayin da ya zamanto babu yar uwa shaqiqiya idan babu yar uwa shaqiqiya sai yar uwa li abiya to ita hukuncin ayar ita zai hau kai ita ma da wannan nafsi sharadi sharadi na farko ya zamanto babu da far'ul warith sharadi na biyu bata da asibi tare da ita sharaɗi na uku ita kaɗai ce ta ƙara sharaɗi na hudu babu uktu shaqiqa babu yar uwa shaqiqiya domin yar uwa shaqiqiya ita ake kaddamarwa akan yar uwa li abiya mun samu mutane nawa kenan hudu a cikin wannan aji wa zauji da kuma miji mijin aure idan ya mutu idan matarsa ta mutu ma adamil hajibi idan babu wanda yake masa hajab wanda yake wanda yake wato a yi masa hijabi ya hana shi cin gado ma'ana ya rage masa cin gado Wane ne hajibin miji ta da dan matar ba sawa'un ɗansa daga wajenta ɗanta daga wajensa ko daga wajen wani namijin dalili kuwa shine eh, na wala kum nisfu ma taraka jikun? in lam yakul lahunna walad kuna da nisifin abin da matayenku suka bari idan babu ɗa gare su zauna ka kaga zai iya kowace daga cikin matan fa kowace zai ci gadon nisfa a wajen da idan mata hudu gare shi in duk suka mutu kafin shi kowannensu zai ci gado a wajensu idan kowannensu to sharaɗi amma a ba shi nisfi rabin dukiyarsu ya zamanto babu ɗa a gare su kuma wannan ɗan sawa'un ɗansu ne Ɗan matar ne tare da shi wanda yake tare da shi mutum da yake cin gado ko ɗanta ne tare daga wani gidan daban idan akwai ɗa ba zai ci gadon nisfi ba sai ya koma ya zuwa ga nawa rubu'i na in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna na'am to kun ga mun samu mutum nawa kenan mutum biyar waɗannan su ne ashabun nisfi ashabun nisf guda biyar ne albintu wa bintul ibn al'uktu shaqiqa wal uktu lil ab wa zawj kun rike su ko kun rike su kuma dukkanin su kun ga a cikin alkur'ani muka dauko wannan kaso nasu duk alkur'ani ne zo duk wayannan alfurud din da ake faɗa daga alkur'ani suke shi yasa aka ce musu usulul fara'id wato usulul furud war rub'u farilla ta biyu ta biyu ta ce a rubu'i shine nisfun nis rabin rabi kenan fardu zauji shine ka san miji ma'a wujudil haji idan ya zamanto akwai haji biyu mai hana shi cin wato cikakken kasansa na rabi shine ɗa kamar yadda muka zo a cikin ayar fa'in kana hunna waladun falakumun rubu'u mata tarakna na farko kenan Was-Zauja da matar aure au zaujat ko kuma matayen aure ma'a tare da rashin hajibi wato ba idan ya idan mace ita tana ana ba ta rubi'i idan mijinta ya mutu ba shi da ɗa sawa'un ɗa daga gare ta ko daga a wata daga cikin matan nasa kuma ɗan nan namiji ne ko mace ne ko ɗa ne ko jika ne ko jika ce ta fuskar namiji wato ta hanyar namiji yar ɗa kenan idan yana da ɗa ko jika to matan nan ba za su ci rubu'i ba sai su koma zuwa ga gumuni saboda haka an rubu'u ga waɗannan kenan a azzauj idan akwai alfar'ul wari da kuma azauja idan babu haji zauja din nan ita kadai ce ko sun ko ba ita kadai bace ita kadai ce ko ba ita kadai bace ko da su su hudu ne duk taruwa za su yi su raba wannan rubu'in akwai wani wanda yake da rubu'i ban da su babu a cikin alkur'ani na ban ba a idan akwai ɗanin ne in akwai jika ba inda akwai jika amma ya mutu in eh ko da mahaifinsa ya riga kakan mutuwa eh kwarai da gaske ko in dai akwai jika to zai rage ma matan rabansu daga rubu'i su koma sumuni wathumun kaso na uku shine athumun shine tumuni kashi ɗaya cikin takwas wannan fardu zauja awi zaujati ma'a wujudil haji shine kasan mace ko matan aure ma'a wujudil haji tare idan eh, tare da samuwar wato mai yin hajabu mai hana su gado mai hana su samun cikakken rabon su na rubu'i shine samun ɗa ko jika idan akwai ɗa to shine sai su samu sumuni maimakon su sami rubu'i to sharaɗin ɗan nan ya zamanto mai yin gado ne sharaɗin ɗan ya zamanto mai yin gado ne idan ɗa ne amma baya yin gado ba zai hana su ba wanne ne ɗa wanda baya yin gado eh eh a'a ba wannan ba eh ba ba eh kamar kafiri kamar wanda ya kafirta kamar akwai da amma sai ka furta ko ba haka ba za a hana shi gado idan aka hana shi gado eh ai ba da bane wannan ai ba a nasabta shi ga ubansa da wanda ya kashe uban eh da wanda ya kashe uban wanda ya kashe ubansa ana hana shi gado saboda ka sharaɗin ya hana mace ya mata hajabu daga rubu'i ya zuwa ga tumuni ya zamanto mai yin gado idan baya gado in ma saboda bauta saboda ya to bawa ko kuma saboda kafirci sabanin addini ko saboda kisan kai domin wannan su ne mawani ul'ir abubuwan da suke hana gado idan wani abu da yake hana gado ya kasance tare da ɗan to ba zai yi mata ajabu ba to mun gama da gefen dama ko kuna uku mun gama da su mun sa kowanne a dakunan su ko ko akwai wanda suka yi saura ba mu sa su a daki ba to shi kenan mun sa su mun rufe yan sai mu dawo gefen hagu za mu fara da dakin farko su ne athuluthan waɗanda suke da kasan athuluthani kaso biyu cikin uku kaso biyu cikin uku shine athuluthan kenan sulusi biyu fardu kullu ithnatayn fasa'idan tastahiqu ihdahunna idan faradatin nisf kaga ya kawo mana shi a jumlace yace wannan shine farillar dukkan mataye guda biyu ko waɗanda suka fi sama da biyu wadda idan da ita in ta kaɗaita inda wannan matar da ta zo ta zamanto biyu ko sama da biyu idan da ita kaɗai ce rabi za ta samu to amma da ta zamanto sun zamanto biyu ko sama da haka sai aka ba su astulusat su wane ne waɗanda ne waɗannan matan eh sai mu koma cikin ɗakin nisfi ɗin nan don an ce wadda take in sun kaɗaita su ne masu nisfi a cikin ɗakin nisfin nan mata nawa ne maza nawa ne a cikin ɗakin nisfi gabaki ɗaya ɗayan nisfi ɗaki su su nawa ne a cikin ɗakin nisfi su biyar ne mata nawa ne maza nawa mata hudu namiji daya mata hudu namiji saboda haka duk matan nan guda hudu to idan suka idan suka idan suka zamanto biyu ko sama da haka to sai su dawo ɗakin 'yan fulfani saboda haka ɗaya ta ciki idan kana da idan suka idan mata biyu ne 'ya'ya mata biyu ne ko sama da biyu to sulusani za a ba su an fahimta tulfani za a ba su idan 'ya'yan ɗa bintul ibn kenan ko idan su su biyu ne ko sama da haka su ma tulfani za a ba su ‘yan uwa shaƙiƙiya in suka zama su su biyu ‘yan uwa shaƙiƙai guda biyu mata su ma sulusi za a ba su ko suka fa haka suka zama to uku haka zalika 'yar uwa a ne abiya biyu ko sama da haka su ma suna cikin ɗakin thuluthani dukkaninsu a menene sharaɗin ita albintu in sun zamanto su su biyu a basu a thuluthan me sharaɗin sharaɗin ya zamanto babu namiji tare da su tunda Allah ta'ala ya ce yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayni fa in kunna nisaa fa in kunna idan 'ya'yan naku suka zamanto mata ne fauka thnataini sama da guda biyu falahunna thuluth fa in kunna nisaan fauka thnataini falahunna thulutha ma tarak to suna da sulusun abin da ya bari nan kun ga ayar cewa ta yi fauka thnataini ko sama da biyu to biyu kuma fa tunda aya dai alqur'ani cewa ake fa in kunna nisa'an fawqa thnatayn in su mata ne sama da guda biyu suna da sulusi sulusi falahunna thulutha ma tara to in su biyu ne fa da wani dalili ha fa in kanat wahidatan to amma ithnatani maskutun an da wani dalili ka su an yi maganar nassi ya zo akan sama da biyu nassi ya zo akan daya biyu kuma fa <laughs> eh da wani dalili eh to da nassi bai kawo ba da yaya ka sa su da ijtihadi ko ku da za a ce qur'ani ne ya sa su mafhumi wani irin mafhumi eh wani irin mafhumi akwai mafhumul muwafaqa akwai mafhumul muhalafa eh eh eh cewa aka yi abin da ya sama da biyu suna da sulus ɗaya tana da nisfi saboda kan aka ce sama da biyu nawa ake nufi uku da sama da haka ko ban da biyu ta yaya da wani dalala a luga luga dai bata luga dai bata ba da musa ba ta taimakawa tare da cewa ijma'i ne ijma'i ne cewa su ma biyu sulutan ake basu na'am a to ai wannan in akwai namiji dhakari mithlu al unthayn wannan babu iskal amma an ce fa in kunna nisa'an fawqa thnatayn sama da guda biyu eh eh eh eh ba zahiri ba ne na'am na'am eh eh eh ban ji magana ka ta ƙarshe ba kan biyu eh eto eh, waɗansu dai sun ce dalili sun yi kawo dalili guda biyu dalili na lura cewa biyu ma jam'i ne biyu ma jam'i ne saboda ana ce ma mutum biyu in suka yi sallah ana ce musu sallar jam'i suka ko fama fa ma jama'a amma asrah minhu wanda ya fi komai saraha a cikin wannan shi dalilin sunna dalilin sunna a cikin bukhari da muslim hadisin sa'ad ibn rabi'a hadisin sa'ad ibn rabi'a sa'ad ibn rabi'a ya yi shahada lokacin yakin uhud sai dan uwansa yana da 'ya'ya mata guda biyu yana da 'ya'ya mata guda nawa guda biyu sai babbansu wato dan uwan ubansu kenan dan uwan sa'ad ibn rabi' sai zo tattara dukiyarsa kawai ya kwashe a bisa yadda suke a jahiliya sai uwarsu sai ta je ta kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah sa'ad ya mutu tare da ya mutu ya mutu shahid tare da kai a wajen yakin a wajen yakin Uhud da ya fita tare da kai ya bar 'ya'ya mata guda biyu babban su ya zo ya tattara dukiya ko ba wanda zai aure su in ba su da dukiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan yi hukunci ba har sai Allah ya yi hukunci da kansa sai wannan ayar ta sauka da wannan ayar ta sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo dan uwan sa'ad ya ce ƴaƴan dan uwanka su su biyu ka ba su kai kuma ka ɗauki sauran kai kuma ka ɗauki sauran kun ga ya nuna kan cewa kenan 'ya'ya mata guda biyu ana ba su hukuncin waɗanda suke faukas na tani wannan shine dalilin saboda haka wannan hadisin ya karfafa dalilin luga daga abin da yake daga cikin abin da yake nuna cewa guda biyu abu guda biyu jam'i ne shine faɗin Allah ta'ala faqad sagat qulubukuma bayan kuma zukatan su su biyu ne kuma zukatan ku sun karkata zuwa ga tuba zukatan ku kuku biyu kaga sai aka mayar tunda duk da zukata ne guda biyu ba ce kalba kuma ba wanda yake wannan gaskiya duk da yake malaman fara'id sun kawo shi ta fuskar luga ba dalili ne mai karfi ba domin za ka iya cewa kalbu kuma za ka iya cewa ƙulubu kuma za ka iya cewa kalba kuma faljam'u fal ifradu fal musanna yani shehu abdullahi yake faɗa a cikin hisnu a cikin hisnun rasid faljam'u fal ifradu fal musanna takmilan baitin ya kwanta mu kalbukuma albakuma qulubu kuma kama fi mene abiyat sun sun kwanta mu ibn shehu a cikin hisnu ya kawo wannan ka'idar idan abu guda biyu za ka yi idafarsu ga zamirin mutum biyu kana da fuska uku da za ka faɗa mafi fasaha shine aljamu ya ce faljamu shine ka ce kulubu kuma fal ifradu ka ce kalbu kuma fal musanna ka ce kalba kuma a bisa wannan shine al-afsahu ka ce jam'i shine kulubu kuma sannan ka zo ka ce qalbukuma idan taqal musulmi a a a a ba wannan bane shi ba shahidin wannan bane qalbukuma na ƙarshe shine musanna shi shine idan taqal muslimani bisayfaihima bisayfaihima da ce hima ko bisayfihima ba da hmm. saboda haka in an a kafa hujja da wannan ba zai zama hujja mai karfi ba saboda haka dai hadisi dai shine dalili saboda haka mun gani a dalilin ba su mata guda biyu a ba su sultan shine hadisin sa'ad ibn rabi ya'ya mata amma sharaɗin a ba su wannan ya zama su su kaɗai ne babu namiji tare da su domin suna tare da namiji za a raba dukiya ne da zakari mithlu hadhil unthayn ko ba ka ba lidhakari mithlu haddil unthayn saboda haka a lokacin nan rabi yana ga idan su su biyu ne ƴaƴa mata biyu namiji ɗaya nawa za a ba mu matan kenan na'am na'am rubu'i rubu'i rubu'i za a ba su shi kuma namijin ya ɗauki nisfi kaga ya samu kaso ya samu kaso biyu sau biyu na na nasu kasa to amma in su su biyu ne kadai sai samu sulusi sulusi a ba su athulutan haka na da yana nuna hmm. eh dama ai su biyu ne to ai shine waɗanda suka kafa hujja da cewa ya ce ƙulubu kuma bayan kuma zukata biyu ne sai suka ce wannan dalili ne akan cewar biyu ma jam'i ne wanda ya kuma ba haka bane an faɗa haka ne saboda usulubi ne na larabci domin za a iya cewa albukuma inda an inda ya ce kalbukuma faqad sagat kalbukuma in ba alqur'ani bane alqur'ani ba za a canza shi ba amma a larabci za ka iya cewa kalbukuma to wannan za a iya cewa kenan dalilin tasniya shi ma mufradi ne a gani ba zai zama to hujja ba abin da nisa ne ne wannan isra'il mai zai mutu to saboda haka kun ga 'ya'ya 'ya'ya mata biyu ko sama da haka sulutan za a ba su 'ya'yan ɗa 'ya'yan ɗa in su su biyu ne su ma sulutan za a ba su wannan ya haɗa 'yar ɗa da 'yar wani ɗan daban saboda haka da 'yar ɗa da 'yar uwarta ko da 'yar ɗa da 'yar baffanta dukkaninsu sulutan za a ba su amma dukkaninsu su ma da sharaɗin babu alfar'ul warif tare da su babu wato babu asibi tare da su haka zalika ka ukhtu shaƙiƙa ita ma idan babu al-ukhtan ukhtu yar uwa shaƙiƙiya idan su su biyu ne su kuma ga dalilin su a can karshen suratul nisa Allah ta'ala ce in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kana tathnatayn falahuma thuluthani mimma tarak to kaga anan wanda ya zama saraha ta zo fa in kana tafnatan falahuma thuluthani mimma tarak in su su biyu ne to suna da falahuma thuluthani suna da thuluthani saboda haka wannan ba da ma kun kawo min wannan kun ce sai mu kiyasin albin da ashaqiqa dan dukkanin su dalilin gadin nasu duk ɗaya ne to kun ga shikenan da da na gamsu da wannan dalilin <laughs> to haka zalika al-ukhtu li'ab saboda ka su su hudu ne su ne ake sa su a ajin athuluthan sai kuma athuluth sulusi fardul ummi shi kuma shine ka san uwa ma'a faqdil hajib idan ya zamanto babu hajibi tare da ita menene hajibi menene yake hana uwa samun thuluthi hajib na'am ɗanta eh da ɗanta da kuma waɗanne da 'yan uwa 'yan uwan mamaci Allah ta'ala ya ce wali abawaihi li kulli wahidin min huma sudusu ma taraka in kana lahu walad to raka in yana da ya in yana da ya'ya ko ɗa ko ya ko jikoki uwa sudusi za a bata ba za a bata sulufi ba fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth idan ba shi da ɗa iyayensa suka gaje shi to uwa za a bata sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus idan ko ba shi da ɗan nan kuma amma sai ya to yana da ƴan uwa <coughs> ƴan uwa shaƙiƙai ko li abbai ake nufi ko li ummai ƴan uwa a nan wajen dukkan jinsin ƴan uwa ne idan akwai su su ma za su yi ma uwa hajabi za su hana ta cin sulusi ta koma ta ci a sulus saboda haka uwa tana samun a sulus ita ce kadai a cikin ajin afon ita tana samun sulusi da sharaɗi biyu sharaɗi na farko babu ɗa sharaɗi na biyu babu 'yan uwa ga mamacin 'yan uwa ɗin nan ko maza ne ko mata ne ko shaƙiƙai ne ko li abbai ne ko li walifnai ah, ne min waladil ummi ma kanu da kuma yan uwa guda biyu fasa'idan da abin da ya sama da biyu su ne uku ko sama da haka min waladil ummi daga yan uwa li ummai Makanu kanu ko inna iri ne ko maza ne ko mata ne su ma thulusi ake ba su Allah ta'ala ya ce wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun kulli wahidin min as-sudus fa in kanu akthara min dhalika fa hum shuraka'u fi thuluth wannan ijma'i ya nuna yan uwan da ake nufi yan uwa li um domin mai domin yan uwa li'ab da shaƙiƙai an faɗi hukuncin su a can ƙarshen alkur'ani a can karshen suratun nisa saboda haka yan uwan da ake faɗa a nan wajen bawa yan can bane saboda haka yace ta ayyan cewa yan uwa ummai ne kuma wannan ijma'i ne wato idan fa in kanu aksara min dalik idan sun fi dan uwa daya ko yan uwa daya suka zamanto yan uwa mata yan uwa biyu ko sama da haka to za a ba su sulusi kuma sulusun nan za a raba musu shi daidai wa da su anan ba a yi musu lizzakari mithlu hadhil kunfai kun fahimta yan uwa li idan mutum ya mutu ya bar yan uwansa li ummai kuma ya bar mahaifiyarsa saboda haka mahaifiya za a bata sulusi yan uwa li ko su su nawa ne za a raba musu sulusi saboda haka cikin ɗakin sulus ana sanya mahaifiya ana sanya 'yan uwa li'ummai to sai mu je ɗaki na ƙarshe shine as-sudus wa sudusu fardu sab'a sudusi shine kasan mutum bakwai shine ɗakin da ya fi kowa cushewa ya fi kowa mutane sudus na farko al'ab ma'a wujudil hajib uba idan akwai hajibi idan akwai ɗa tunda in akwai ɗa uba ba zai babaki ba zai zama to asibi ya babaki dai a dukiya ba ɗa ne zai kuma sai ya rage ma uba ka kasonsa ya koma ya zuwa ga sudusi na'am na'am wali abawaihi ahsan wali abawaihi li kulli wahidin as sudus in kana lahu walad iyayensa guda biyu da uba da uwa kowannen su yana da sudusi in yana da ɗa saboda haka uba zai samu sudusi in akwai ɗa ko jika wal jaddatu idan faradat haka zalika a afwan wal um ma wujudil hajib da uwa idan akwai hajib in akwai ɗa ita ma za a bata sudusi haka zalika idan akwai ɗan uwa za a bata sudusi wal jadda da kaka kaka da ake nufi a nan wajen ita ce uwar uwa ko uwar uba za a ba ta sudusi idan faradat idan ta zamanto ita kaɗai ce auka na ma'aha ukhra tusharikuha ko akwai wata kakar da take musharaka tare da ita sai a ba su sudusi tare su raba me dalilin da ake ba ma kaka sudusi a ƙur'ani babu mirafin jadda ko babu akwai aka ambaci mirafin jadda a ƙur'ani to me dalilin mirafin jadda za a ba ta sudusi a Hassan, sunna jadda ta zo kaka ta zo jin sayidina abubakar a ba ta gado ta ce ni ya ce ni ban ga kasanki a cikin alƙur'ani ba ko ban san annabi sallallahu alaihi wasallam ya baki wani abu ba sai waye ya tashi ya shaida mughira bin shu'ba ya tashi ya shaida ya ce shahidtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ataha sudus na halarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa ya bata kaso na sudusi sai ya ce akwai wanda zai maka shaida sai muhammad ibn maslama ya tashi ce ni ma shaida ne na ga wannan saboda haka sai sai na abubakar ya zartar da wannan ya ba bata sudusi da wannan shine dalili saboda tana cikin aji ita ce ta uku wal wahidati wal fa akthara min banati ibni idha kana hunaka bintu sulbi da kuma ya da kuma wato guda ɗaya ko sama da ɗaya daga cikin 'ya'ya mata na ɗa idan akwai 'ya ta tsatsu tare da ita ita ma za a bata sudusi wato mutum ne ya mutu ya bar 'yarsa ya bar jikarsa kuma 'yarsa ita kadai ta cikinsa kuma da 'yar ɗansa jikarsa kenan guda ɗaya 'yar nawa za a bata na'am rabi za a bata to ita yar ɗa sai a bata su shi shine ake ce ma takmilatu thuluthaini tunda idan da 'ya'ya mata biyu ne nawa za a ba su thuluthani za a ba su to sai a ce ta cika maraban na yar tunda ita ma kamar 'ya ce sai ta haɗu tare da 'ya ta tsako ta cika a thuluthan idan aka tara rabi da sudusi nawa zai baka rabi da sudusi masu lissafi in ka hada rabi ka hada shi da sudusi me zai baka na a sulutan don ka bayar da kasan shida rabin shida nawa ne uku ko to ka ga uku kaso uku cikin shida ka ɗauko sudusi kaso ɗaya cikin shida ka hada da kaso da kaso uku ya zama to kaso hudu cikin shida kenan ko kaso hudu cikin shida ba shine sulusani ba ko ba haka ba eh kaso hudu cikin shida sulusani kenan eh to shine ake ce ma takmilatul sulusain dalilin ko wannan abin da yasa aka samu wannan takmilatul ne din hadisin abdullahi bin mas'ud an kawo ma abu musal ashari wannan qadiya mutum ne ya mutu ya bar yarsa da yar ɗansa da yar uwarsa mace sai aka kawo ma abu musal ash'ari ya yi hukunci abu musal ash'ari ya ce ya tana da rabi yar uwa ita kuma ta ɗauki rabi a matsayin asiba sauran dukiya ya ce kuma ku je ku sami ibn mas'ud zai muwafaka da ni sai aka je aka samu abdullahi bin mas'ud aka ce gashi abinda abu musa al-ash'ari yayi kuma ya ce kai ma mun ga maka zaka yi muwafaka da shi yace ai in ne muwafaka da shi idan la dhalaltu wa lam akun min al-muhtadin na zama to batacce ban shiryu ba <laughs> yace na halarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma ya nisfi ya ba ma yar da sudusi takmilatul thuluthaini sannan ya ba mu yar uwar sauran sulusi da ya saura na dukiya saura haka daga nan aka sami takmilatul thulutain don haka idan akwai ɗaya. sannan akwai yar ɗa da take ƙasa da ita to idan yar ita kaɗai ce kuma yar ɗan babu namiji tare da ita wanda zai sanya ta zama to asibi babu namiji ɗan uwanta ko dan aminta wanda zai zamanto sanya ta zamanto asiri to sai a bata kaso na sudusi ta cika ka san thuluthani da ake ba ma 'ya'yan mata to wannan ita ce ta hudu na'am ai ba ta hanyar ta ta dalli ba ai ba ta hanyar ta ta sauko daga mamacin ba ba za ta tare ta ba ba yadda ba ce yar dan uwanta ce inda akwai ɗa shine zai hana ta amma ita ɗaya ita ya ba za ta hana ta ba ka fahimta ba wasiɗa ba ba wasiɗa ce menene ta menene tsakanin yar ɗa da mamacin eh eh ta menene menene tsani tsakanin nasu ɗa ba yar bace tsani tunda ba yar bace ba za ta ba za ta hana ta ba za ta mata hajjabu ba inda da ɗa ba za ta yi ba eh ko ba ta hanyar su ta biyo ba ko ba ta hanyar su ta biyo ba <laughs> na wal ukhtu li ab wal ukhtu lil ab fa akthar ma wujud al ukhti shaqiqa haka zalika yar uwa li abiya in ita kadai ce ko sama da haka ma ma'a al ukhti shaqiqa tare da yar uwa shaqiqiya ita ma za ta samu sudusi takmilata thuluthaini kamar yadda uktu shaqiqa in ita kadai ce kuma babu ɗa nawa ana ba ta rabi ko to idan akwai yar uwa abi sai ita ma sai a ba ta sudusi domin ta cika a rabban yan uwa mata guda biyu na thuluthan in su su biyu ne albarkacin ita a shaqiqiya an sa ta a cikin masu cin gado har an ba ta kaso an yi kiyasinta a kan ya tare da yar ɗa walwahid min waladil ummi zakaran kana aw untha da kuma da kuma dan uwa da dan uwa ta fusta wajen uwa dan uwa wato li ummi in shi shi kadai ne namiji ne ko mace bisa wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun kulli wahidin minhuma as-sudus to su sudusi ake ba su dan uwa li ummi in shi shi kadai ne ko yar uwa li ummiya in ita kadai ce sudusi duk za a ba su wal jaddu da kaka ma al waladi aw waladil ibn idan tare da shi akwai ɗa ko ɗan ɗa kamar yadda uba yake samun sudusi to haka shi ma aljaddu idan akwai ɗa sudusi za a bashi idan akwai ɗa sudusi za a bashi ko ɗan ɗa jika sudusi za a bashi saboda haka kun ga ga guda bakwai nan sun fita masu sudusi waye zai maimaita mana su masu sudusi na farkon su wanne ne al'ab uba yaushe ake ba uba su dusi na'am in akwai ɗa uba in akwai ɗa ko ba haka ba wali abawaihi li kulli wahidin min huma sudusu mata raka in kana lahu walad da uwa ita ma ana bata sudusi ko to sai kuma wa kaka shi ma ana bashi sudusi sai kuma wa 'yar ɗa idan akwai ɗa akwai idan akwai ɗaya tare da ita takmilatul thuluthaini sai kuma wacce al-ukhtu ab idan akwai shaƙiƙiya guda ɗaya mai cin nisfi sai kuma wacce sai kuma wa aljadda kaka kaka uwar uwa ko uwar uba sai kuma wa na'am Eh, al'akh li um shine waladul ummi din kenan dan uwa li ummiya dan uwa li ummi ko yar uwa li ummiya na'am eh, na'am banatul ibn eh shine wato ah, yar da idan ita kadai ce ko suna da yawa idan ya zamanto tare da su akwai 'ya ta tsatso mai cin nisifi to za a haɗa su tare da wannan 'yar a ba su sudusi sai a raba musu mutum ne ya mutu ya bar 'yarsa guda ɗaya kuma ya bar 'ya'ya wato mata na ɗansa yana da ɗan ya mutu amma ɗan yana da 'ya'ya mata har guda biyu ko uku ko ɗaya to waɗannan 'ya'ya mata na ɗan za a haɗa musu za a kasa musu sudusi in su su uku ne a raba musu sudusin nan daidai wa daida in su su biyu ne a raba musu sudusin nan daidai wa daida in ita kadai ce da ɗauki sudusin ita kadai domin in ka haɗa sudusi da rabon ita ya wadda take shine nisifi zai zama to sulufani sulusi biyu dama kuma 'ya'ya mata idan su su biyu ne ko sama da haka in babu da? a cikin alkur'ani sulusa ne ake ba su to shi sa aka samu takmilatar sulusai ne shi ne ake cewa a sudusu takmilatar sulusai ne ya ku yi haƙuri <laughs> sabi ne haka fara'id yake amma mabudin fara'id in kana so ka rike fara'id waɗannan ayoyin da ayar farko a ayar yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhihi al-unthayayn da ayar da ta biyo bayanta wala kum nisu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad da ayar karshe ta suratul nisa yas'alunaka anil wa yastabtunaka fi yastabtunaka fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun wannan ayoyi guda uku in mutum ya rike su sune duk usulul fara'id suke ciki ko yaushe aka zo maka ka koma ka yi tilawar su ka karanta su sai ka ga to kowanne mai wanne aka ce sai ka fitar da sai ka fitar masa da in ko baka rike su ba sai dai ka rike lissafin inda muka faɗi wannan aji din ka rinka tuna ɗaki mai ɗakuna gida mai ɗakuna gida ga falo kana cikin falo ga ɗaki uku nan ga ɗaki uku shan to sannan kuma Allah ya taimake ka ka tuna wanda suke cikin wannan ɗakin kada ka ɗauko ƴan wannan ɗakin ka jefa su a wancan ɗakin Eh? <laughs> to akwai matsala da sukan kawo da take da ɗan rikici kaɗan shine al'umariya al'umariya ta ne wanda akwai rabo da ake ci kun dai nan mun yi rabu fara'id a kaso guda shida ko nisf rubu'i da thumuni da thuluthani da sulusi da sudusi to akwai wata farilla da take zuwa wadda sahabbai suka yi suka yi saɓani a kai jumhur suka tafi akan ra'ayi ibn abbas ya saba musu ina wanda ake ce mathuluthul baqi sulusun saura matsala ce ta zo lokacin sayyidina umar mutum ne ya mutu a mutum ne ya mutu ya bar matarsa ta aure ya bar uwarsa ya bar ubansa babu ɗa ba ji nawa za a ba ma matar eh rubu'i ba shi da ɗa nawa za a ba ma uwar eh sulusi ko ba yan uwa kawai abin da ya bari daga matarsa sai uwarsa sai ubansa eh eh sulusi ko a sulus to uban kuma fa nawa zai ɗauka asibi abinda zai ɗauka sai ga yanzu nawa ne zai saura idan ka ba ma uwa rubu'i a idan ka ba ma mata rubu'i ka kasa matsalar zuwa goma sha biyu rubu'i kaso uku kenan ko sulusi nawa ne eh kaso hudu saboda haka hudu ka hada da uku bakwai kenan abin da ya saura cikin goma sha biyu nawa ne biyar ai bai kai humusi ba saboda haka ka ba ma uba abinda ka ba ma uba kaso biyar cikin goma sha biyu. Eh, uwa ta samu kaso hudu cikin goma sha biyu. kuma ka'ida idan da a ce shi uba idan uba ya zamanto suna tare da uwa babu mai gado wato babu ɗa mai gado uba ya zamanto shi ne asiri to shari'a asalin shari'a yadda take tafiya shine wanda suke a matsayi daya mace da namiji zakari mithlu hadhil untayin to kaga nan ba a samu wannan ba kuma ma wannan ma mai sauki ce mu dawo a ce mace ce ta mutu ta bar mijinta ta bar uwarta da ubanta miji nawa za a bashi eh nisfi ko to uwa nawa za a bata sulusi nawa ya saura sudusi sai a ba ma uba sudusi kenan uwa ta fi shi eh saboda haka da aka kawo kabiya sai ta rikitar da sa suka yi sabani Zai ibn thabit ya ce sai a bata uwa sai a bata sulusul baƙi. sulusun abin da ya saura uban ya dauki sauran ibn abbas ya ce a'a haka za a yi kasan uwa a bata sulusi shi kuma uba ya ɗauki sauran shine sulusi rabansa kenan jumhur suna tare da zaid ibn thabit ibn abbas ya ce masa ina ka samu a cikin alqur'ani thuluthul baqi yace eh babu thuluthul baqi amma kai kuma ina ka samu cewar za ka raba ma a a za ka ina ka samu cewa za ka ba ma uwa a za ka ba ma uwa turufi idan akwai uba tare da ita inda alkur'ani cewa ya wani abawaihi li kulli wahidin min huma sudusu ma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abahu fa li ummihi thuluth kaga da ai ba a faɗi cewar idan akwai uba tare da ita ba an yi shiru akan wannan saboda haka da take samun thuluth din a cikin hali ne guda ɗaya idan ya zama babu a ɗa amma ba a magana in ya zama to akwai uba ba kuma fa saboda haka shi yasa ya kawo sulusul babi saboda haka a wannan farilla ibnu a wajen zaid ibn thabit sai a duba a gani aka ba mu uba rabi an aka ba mu miji rabi abin da ya saura rabi ne to sai a ba mu uwa sulusul babi sulusul rabin nan nawa ne nawa ne sulusul rabi sudusi kenan sudusi kenan sai a bata kashi sai a bata sudus saboda haka abin da ya saura abin da ya saura sai zama na uba shine a sudus na na ba saba ba ba saba ba a bata sulufi amma sulufin da ya ce wani sulufi ne sulufin tarika ga baki ne ko ka sulufin baƙi tarika shine akwai shine mafumi ne mafumin zaid shine kan cewa thuluthul baqi tariqa idan aka ba ma uba eh, a azwaj nisfi saboda aka kasa matsalar cikin dukiya a kasa dukiya shida a ba ma miji kashi uku uwa a ba ta thuluthul baqi shine sudusi kashi daya kashi biyu kuma ya je wajen uba hmm? wannan daban ne wannan daban ne amma dai wanda suke a matsayi ɗaya ba zai yiwu ya zamanto cewar mace ta fi namiji ba uba da uwa tare suke a matsayi ɗaya suke ta zo ta samu abin da ta samu sama da abin da uba zai samu eh? yan wali ummai su ai daidaita su ake daidaita su ake to wannan kunga su ne wa'annan matsala ɗin guda biyu al'umariyatan zauj ab wa um ko kuma zauja ab wa um wannan su uwa za ka bata sulusul baƙi uba kuma ya ɗauki sauran to waɗannan su ne alfurud wanda aka ambata idan allah ya kai mu za mu yi kuma mirafin. a semi yi mirasin asibiti yau mun yi na wanda yake ashabul furud su ne masu kaso insha Allah Allah ya kai mu sati mai zuwa kuma sai na a ta'asi sallallahu alaihi wa sallam baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah wassalatu salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala tambaya ta farko dan wannan dan uwa yake cewa ina son karin bayani akan yar uwa shaqiqiya da kuma li'abi eh yar uwa shaqiqiya ita ce wadda take kuke uwa daya uba daya tana cin gadon shaqiqinta tana cin gadon dan uwanta shaqiqi idan ya mutu bai bar ɗa ba ko jika sai a bata rabin dukiya a ah, abiya kuma ita ce wanda suke uba ɗaya kowa kowa da nasa idan babu shaƙiƙiya in ita kaɗai ce za ta ɗauki rabin dukiya idan akwai shaƙiƙiya za a bata sudusi tare da shaƙiƙiyar ya zamanto ta cika duk amma da sharaɗin cewa babu ɗa ko ci wannan ne bambancin amma ban san abin da yake nufi da tambayar ba bambanci ah, ah, bayani akan yar uwa kikiya da ko kuma li'abiya sannan ya ce wa shawara za ka ba mutumin da matarsa ba ta jin maganarsa kuma ba ta girmama shi kuma shi yana yi mata duk abin da ya kamata e zai mata wa'azi ya mata wa'azi idan nasu wa'azin bai yi ba ya ɗauke ta ya kai ta wajen wanda yake da ilimi zai iya mata wa'azi kuma za ta ji maganarsa ya mata wa'azi idan ta ki jin wa'azin to ya kaurace mata ya ɗauki matakai wanda yake zai a ladabtar da ita ta hanyar kauracewa da nuna mata canzawar hali da rashin fara'a da ita da ya kaurace mata wajen kwanciya ba tare da ya fita daga gidan ba ko ya fita daga ɗaki idan har ba ta yi haka ba to sai ya kai ma ya kai abin ga waliyanta don a san yadda za a yi so domin wannan halin nata da yadda ya sifanta yana daga cikin abin da ake ce ma'an wato mace ta yi girman kai ta yi tumbe da tsiwa da rashin biyayya da rashin bin umarnin mijinta mm, kuma ya hada da haƙuri domin su mata karkataccen hali gare su in dai za ka zauna tare da su ba za ka same su a yadda kake so ba saboda yadda kake tunani su da bayan da su suke tunani saboda ka dole sai da haƙuri ka jure ma a rashin a ka jure ma wato rashin kyakkyawan halinsu har allah maɗaukakin sarki ya shiryar da ita ta gani amma dai waɗannan su ne matakan da shari'a ta nuna to sannan wannan ya ce ya kamata a ce Allah ya baka haƙuri to ban sani saboda me ya kamata a ce Allah ya baka haƙuri eh? ya kamata a ce Allah ya baka haƙuri eh, ya kamata iman addu'a ce Allah ya baka haƙuri annabi sallallahu eh o oh, eh, kamar mai almajiri idan ya zo bara a ce Allah ya baka haƙuri eh eh ai addu'a ce babu komai Shi ne wanda ya zo maka addu'a wanda yana neman abu ka kai raddinsa da kyakkyawan magana in kai raddinsa da wannan addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma uti ahadan ata'an khairan min min as-sabr ba ba ma wani mutum kyauta da tafi kyautar hakuri ba wanda da aka ba mutum kyautar hakuri an ba shi kyauta idan mutum ya baka sadaka ya kamata ka ce masa Allah ya kai gaban annabi sallallahu alaihi wasallam eh irin wannan sukan faɗa a al'ummar mu ana faɗa Allah kai gaban annabi wannan suna asasa shi ne akan wani hadisi wanda yake akwai magana akan ingancin akwai magana akan sa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ana nuna masa ayyukan al'ummarsa idan ya ga alkhairi ya gode ma Allah idan ya ga sabanin wannan ya nema musu gafar amma hadisin bai inganta ba to bisa wannan ne suke faɗan wannan cewa idan mutum ba da sadaka ce Allah ya kai gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to yayin da ake nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan al'ummarsa ya zama to kai ma a nuna wannan aikin sadaka da ke. sau da yawa waɗansu daga cikin abubuwan da ake yi za a ga an sassa su ne akan hadisai wanda ba su inganta ba wani hadisin bai inganta ba saboda haka rashin faɗan wannan shine to sai wani wanda ya yi dogon bayani akan ah, batun makarantu na makarantu jami'o'i masu zaman kansu wanda mutane ɗaiɗaikun mutane 'yan kasuwa da masu hannu da shuni da ƙungiyoyi da kamfanoni suke kafa su cewa an ba ma ana tarba lasisi na irin waɗannan jami'o'i amma duk waɗanda suke karɓa yawanci za ka ga ƙungiyoyin kirista ne da coci-coci da waɗansu ƙungiyoyi na ƙasashen kudu mu musulmi da kungiyoyi na musulmi kalilan ne suka sami irin wannan license din kusan babu jihar kudu da coci ko kungiyar jama'ar kudanci da ba su karbi lasinsin ba saɓanin haka a jihohin arewa mu ba ma karɓa yanzu a kamar ya ba da misalin cewa kamar a jihar ogun akwai suna a cociyan a coci coci suna da jami'o'i har guda biyar a cikin jiha ɗaya kawai jihar ogun saboda haka ya ce ya kamata a yi kira ga jama'a da ƙungiyoyi na musulmi su tashi su yunkura wajen kafa jami'o'i masu zaman kansu na musulmi da musulunci allah ya ba da sa'a allah ya kuma ya taya jagoranci to wannan yana da muhimmanci kan kwarai da gaske yadda sun riga sun kashe an riga an kashe arzikin kasar arzikin musulmi a kasar nan suwaye ma masu halin wanda za su iya kafa jami'o'i yanzu ka ɗauki ka ɗauki bankuna bankuna ga baki ɗaya ba na musulmi ba ne dama bankin da ya rage unity bank to shi ma 'yan yan niger delta sun sai shi sun sai shi gwamnatocin arewa ba abinda ba a yi da su ba su sa kuɗi su fato bankin da yan kasuwan arewan su suka durkusar da bankin manyan arewan su suka manyan su suka durkusar da bankin a karɓi bashi a kibiya duk da yake dai ba muna goyon bayan banki ba ne saboda riba da ke cikinsa amma dai da shi ne da suke mamayewa suke face arzikin ƙasa saboda ka sai dai mu zauna a matsayin bayi idan jami'a muke so sai dai mu je mu karatu a wajen jami'a su idan kamfani ne ba za mu iya kafa namu kamfanin ba sai dai mu je mu aiki a ganacin kamfanin kuma kamfanin ba su irin aikin da suka ba mu da katuwar takardar amma sai dai a baka aikin masinja saboda su waɗanda su ne suka kafa kamfanin su ne za su sa su ne a kawo su ne manyan manajoji da sauransu mu kuma da dai ana neman dai dole sai mun yi aiki sai dai a sanya mu ko mu zamanto masu gadi kana ganin ma an suna yin wasan kwaikwayo in za a nuno mutum in za a nuno musulmi sai a nuno musulmi mai gadi dan shine kadai wato abin da muke saboda mai saboda duk duke tana su ko abin da aka yi kenan a ƙasar lokacin da mu namu suke nan ba su kafa masu dukiyar namu ba wanda ma suka samu dukiyar suka kwasa sun je sun kai ta bankuna a kasashen waje ko sun je sun sai gidaje a kasashen waje ba zo sun kafa kamfanuka da kudin gwamnatin da suka sata ba hmm, domin al'umma ta amfana to wannan shine halin da muke ciki wato mawuyaci mummunan hali da muke ciki sai dai dole mu tashi mu yi bakin kokarinmu kan mu gyara amma in ba haka ba abinda za mu bar mu yan baya a cikin wannan al'ummar ba zai ba zai kyau ba muna gani kuru-kuru ƴaƴanmu da jikokinmu idan ta sai dai amai da su bayi a wannan kasa. sai kuma wani wanda ya bayyana larura ta rashin lafiya da yake cewa yana ganin kamar ana ce masa ko sihiri ne ake masa shine yake tambayar wai wani wuri ya kamata ya je domin neman magani wurin ahlus sunna saboda gudun zuwa wurin bokaye akwai wurare na ka tambaya wajen ahlus sunna ka tambayi yan uwa za su nuna maka inda za ka je amma munan masallaci ai ba waje ne da za mu zo muna sanya muna cewa ga wajen da ake zuwa a neman magani a asibitin da za ka je ba da sauransu amma dai ka tambayi yan uwa kuma tun da ka ce ka gwada inda ka gwada harkokin neman magani ba ka samu sauki ba to ka gwada ta yi ya zama kan cewa akwai sihiri din ka gwada wajen malaman ahli sunna wanda suke ta hanyar addu'o'i da suka zo a cikin sunna da kuma magunguna wanda shari'a ta yadda da su har Allah maɗaukakin sarki ya maka muwafaka ka samu lafiya Allah ya yi maka Allah ya baka lafiya ko ta tambaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين اللهم نفس كربات المسلمين اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين